بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق به أصل كل قول من من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة من الوجود إنما تصدر المحبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تبدو إلا عن إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura cikin jihar katsina a wannan yammaci namu na ranar talata da laraba biyu ga watan Juma da saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu mai albarka na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمع malamin nan شيخ musulunci تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 39 a jerin wannan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 83 malam yace faslun mahabbatullahi bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibati al-iman wa akbari usulihi wa ajalli qawaidihi san Allah bal san Allah da manzansa suna daga cikin manya-manyan wajibai na imani suna daga cikin أقدر أصوله ما في na توشي ما girman ka'ida في imani قائدة إيماني بل هي amalin min عمل من أعمال الإيمان والدين كان Allah da ذنسى shine tushen قوة aiki. daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwali al-iman wa ad kamar yadda gaskatawa da Allah gaskatawa da manzo sallallahu alaihi wa sallama shine tushen dukkan wata magana ko dukkan wani ai dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani ko kuma maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma tasdiru amma habbatin kowane fa'ita shi kowane irin motsi a duniya kowane irin motsi a cikin halittun Allah yana samo asalinsa ne daga soyayya imma an mahabbatin mahmudatin aw an mahabbatin mazmumatin ko dai ya samo asali daga soyayya wacce take a bar yabo ko kuma ya samo asali daga soyayya a bar suka a bar zargi kama kan na zalika fi qa'idatil mahabba kamar yadda muka yi bayani a shimfiɗe a faɗaɗe a cikin littafin mu mai suna qa'idatul mahabba min al-qawaid al-kibari daga cikin manya-manyan ka'idoji da muka yi bayani فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة دكا أيك نجيما لنأجين سنة سامو أسل سنة daga soyayya wacce take a bayyano soyayya ne kyau ibn taymiya ya faro maganar da yanzu akan abin da ya shafi so san Allah ko ce san Allah da manzonsa wanda wannan ma tushe ne daga cikin ayyuka na zuciya a'malul qulubi ayyuka na zuciya san Allah kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke wajibi a addini mutum ya so Allah ya so annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bal ma yana daga cikin manya-manyan ka'idoji wanda akan su ne dan adam yake gina dukkan wani motsinsa ibn taymiya yake cewa aslu a kulli amalin min a'malil iman al-mahabba dan Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama in ka gada dama ka ce kan Allah shi ne tushe na dukkan ayyukan imani dukkan wani abu da za ka yi na imani tushen ka shi ne san Allah san Allah shi ne yake haifar da san dukkan wani abin da Allah yake san shi a dalilin kana san Allah ne ya sa kake san Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran annabawa saboda shi ne yace a so a dalilin kana san Allah ne yasa kake son wuraren da ubangiji ya ce a girmama su kamar ɗakin kaba kamar alhajar aswad da sauran abubuwan da ubangiji ya yi umarni da girmama su a dalilin san Allah ne yasa kake son dukkan wani mai san Allah ashe kaga san Allah shine tushen dukkan wani aiki na imani hatta kan annabawa yana samo asalinsa ne da tushensa daga san Allah idan Allah ya ce yana san abu to yana daga cikin kamalar kanka da Allah ka so wannan abu dukkan wani motsi da ɗan adam yake yi soyayya ce take ingiza shi take juya shi har yayi wannan motsin ibnu taymiya yake cewa babu wani aiki da mutum yake yi face abin da yake sa shi wannan aiki shine al-mahabbatu wal irada al-mahabba wal irada waɗannan su ne tushen dukkan wani motsi na ɗan adam idan ka tsaya kai tunani da hankalinka za ka da haka ne babu wani abin da mutum zai yi tare da zaɓinsa ba wai tilsa shi aka yi ba yana kuma cikin kamalarsa wato hankalinsa ba wai ya hukace ba ne ya san abin da yake yi babu yadda za a yi mutum ya yi wani abu ba tare da wannan abun yana cikin abubuwan da yake so ba so shi yake tashi ya yi dukkan wani mutum da zai yi yanzu duk wanda kaga ya zo nan ba tilasta masa zuwa nan akai ba san ya ji abin da za a karanta a wannan littafi ya ji abin da za a faɗa na maganar Allah da manzonsa su ne suka kawo shi kaga san wannan abin da za a karanta shi ne ya ingizo shi ya turo shi har yanzu wannan wuri dan kaga mutum ya tafi sallah wannan almahabba din ita ce za ta tashi ya tafi sallah yana son ya yi sallah yana so ya gan shi cikin masallata kaga mutum ya rike addini gam gam yana ta yin sa ba kakkautawa to san Allah da manzonsa su suka tashi ke yin in ga mutum a kasuwa yana ta fafutuka ba ji ba gani yana ta hada-hada haba-haba da ainihin masu saye wato customer abin da ya kai shi da haka shine sanya tara wani abu ya samu wani abu na duniya inda baya san wannan abu na duniya ba za ka shi a kasuwa ba haka nan in ka ga wato ɗan siyasa yana ta kai kawo cikin harkar siyasarsa shi ma san abin da zai samu ta ƙarƙashin wannan siyasa ce ta tashi haka in ka ga mutum yana zuwa zance gurin wata da niyyar zai aure ta ba komai ya sa shi ba illa kan da yake mata shi ya sa yake har neman ta da aure haka ko me za ka yi in dai babu su din nan babu kuma irada to wannan abin ba zai yiwu ba ba ma zai yi motsi ba shi ya sa su ce dukkan al-harakat al-ikhtiyariyya allati tatimu bi iradati al-insan motsin da dan adam zai yi da iradar ta ba wakilan ta shi akai ba kuma yana cikin mallakar hankalinsa ba hauka ba to wannan abin yana yiwuwa ne saboda wata soyayya da take cikin zuciyarsa to hatta ki kiyayya za ka samu soyayya ita take haifar da ita wato ita kanta kiyayya da yadda take ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ba komai zai haifar da ita ba illa soyayya domin kiyayya shine kin dukkan wani abin da ya ci karo da abin da kake so ashe kaga san shi yasa kake kin kana kin abu kaza dan ya ci karo da abin da kake so za ka ki kafirai saboda ya ci karo wannan san naka da zaki wannan kin wato kafircin nasu ya ci karo da imani wanda kake so ya ci karo da soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kake yi za ka ki aikin kafirci saboda kafircin nan ya ci karo da musuluncin da kake tinkaho da shi za ka ki wani mutum mai saban Allah saboda saban Allah sa ya ci karo da abin da Allah ya yake A ashe kaga hatta ita kanta kiyayya abin da yake haifar da ita shine soyayya duk abin da zai ci karo da abin da kake so ko da abin da masoyinka yake so to sai ka ji kana kinsa wannan ita ce kamala ta soyayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وأنت زي so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan shi ne ya cika dukkan rukunai da sharuɗa na imani kaga sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fara da al-hubbu billah ce man ahabba billah sannan yace wa abghadha billah saboda duk abubuwan sauran sifofin uku da za su biyo baya suna da alaƙa ne da sifar farko ita ce al-mahabbatu billah kaki dan Allah ma'ana kaki abin da Allah yake ki kaki kafirci kaki zalunci kaki ma'asi saboda waɗannan sun ci karo da ainihin muradin wanda kake so kaje mudadatun li muradi mahbubika sun ci karo da muradin wanda kake so saboda haka sai ka baka san abu ka bayar dan Allah ka bayar dan Allah yake a bayar saboda haka ga wannan ma yana cikin soyayyar Allah ka hana wanda ya cancanci ka hana shi saboda ba shi din zai jawo maka fushin Allah kaga anan ma hanawar tana cikin soyayyar Allah kaga shi dukkan wani motsi da mutum zai yi yana da alaka da soyayyar nan shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa hiya yana nufin mahabba aslu kulli amalin min a'malil iman wa ad-din ita ce tushe na dukkan wani aiki daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwali al-iman wa din har kamar yanda gaskatawa da Allah da gaskatawa da annaba wanda ya aiko tushe ne na dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma tasdiru an mahabba dukkan wani motsi da zaka gani a duniya ko a rayuwa gaba daya ko ka ce a halittu gaba ɗaya asalin wannan motsi za ka samu daga soyayya yake ma an mahabbatin mahmudatin aw mahabbatin mazmuma ko dai daga soyayya mai kyau ko daga soyayya mara kyau soyayya mai kyau ita ce soyayya da ta a kan imani da Allah da manzansa san Allah shi ne ita ce soyayya mai kyau san wani Allah ya zama shine tushe wannan ita ce al-mahabba al-mazmuma shi ya yasa ubangiji madaukakin sarki ya sifanta muminai da cewa a ashaddu hubban lillah wa min an-nas man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rike wasu kishiyoyi ba Allah ba suna son su kamar kan Allah kaga wannan ita ce mahabba mazmuma soyayya a abin zargi sun so gumakansu sun so abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda muminai suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma muminai sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah sama da yadda kafiri yake san gunkin idan kafiri zai iya yin gunki da dabino kuma in ya je wa kayan kayansa kaga a lokacin da ya ji yunwa sai ya fifita kansa akan gunkin saboda ka zai cin shi ya katse shi kuma da ƙarshe wallazina amanu ashaddu hubban lillah to kaga soyayyar da kafirai suke wa gumakan soyayya ce ta ƙarya ba soyayya ce ta gaskiya ba kuma ba soyayya ce wacce za a yaba mata ba domin ba haka ya kamata su yi ba su yi soyayya da ga Allah domin shi ne ake san shi sama da kowa shi ne san kowa yake biyo bayan san shi shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah to haka nan wanda zai gina soyayyarsa ga wani mutum ba akan san Allah da manzansa ba ba dan mutum yana ba dan mutumin yana san Allah da manzansa ba a'a sai dan wata maslaha da zai samu ta duniya a sa ko da kuwa mutumin ne ya fi kowa kafirci amma ya ji yana san shi yana kaunarsa duk da kafircinsa duk da ta'addancinsa duk da kangarewarsa ya ji wannan ba wani abu bane da zai hana ya so shi ya gina soyayya shi akan wata maslaha da zai samu sanin duniya kaga babu shakka wannan mahabba ce mazmuna mahabba ce soyayya ce a bar suka a bar zargi mara kyau saboda dukkan wani faɗi shi da zai yi a lokacin zai yi ne domin ya yarda da wannan da yake so ko da ko wannan ba ya tsaje ba ne gurin Allah to shi yasa ba a san wani abu ya hada su, ba san Allah da manzansa ba ko menene ya haɗa ku ba san Allah da manzansa ba ko ka kulle akan san shi har za ka iya dukkan wani motsi saboda san wannan abun to babu shakka wannan ba soyayya ba ce kamar yadda za ka ga wasu a wajen harkar kasuwanci musulunci bai hana ka yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba ba haramun ba dan abokin kasuwancin ka ya zama ba musulmi ba wannan babu wani abu annabi sallallahu alaihi wa sallama mata wa dir'uhu marhunun inda al-yahudi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu silkensa yana jingina jingina a gurin wani da yahudi ya karbi sa'i daya na alkam na shahidi kaga ashe manzo sallallahu alaihi wa sallama yana ciniki da yahudawa har ma ya karbi wani abu bashi a gurin su ya ba su jinginar wani abu na shi. saboda ciniki da kasuwanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ba a hana shi ba amma mutumin da zai riki wanda ba musulmi ba bayan harka kasuwanci din nan kuma ya ji yana da wala'i wajen san shi da yadda zai yi bakin ciki da duk abin da ya faru da wannan arni kamar yadda zai bakin ciki da abin da ya faru da ɗan musulmi zai yi yunkuri na ya taimake shi ko da kuwa taimakon nan zai cutar da musulmi babu shakka wannan mahabba ce mazmuma ta wuce iyakoki da ubangiji ya shata na mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan wanda harkar siyasa ta haɗa shi da wani ba musulmi ba yanzu suna fati ɗaya saboda haka sai ya rika ta shi akan ɗan uwansa musulmi ta yadda da za su tsaya zaɓe wancan a fatinsa wancan da yake fatinsa ba musulmi ba ne wancan kuma da yake fatin yan adawa musulmi ne sai kaga yana fafutuka na yadda wannan dan fatin nasa zai ci zaɓe ko da ko ba musulmi ba ne kaga nan, soyayya ta zo ta zama soyayya ce ta wala da nusra har ma zai taimaka masa zai yi masa wala'i sama da yadda zai yi wa dan uwansa musulmi wala'i to irin wannan akwai shi da dama cikin musulmi akwai wanda babu ruwansa musulmi da wanda ba musulmi ba shi ta ɗaya ne a bal ma yana fifita wanda ba musulmi ba a wani lokaci idan jam'iyya ta haɗa su kaga wannan ba ita ce mu'amalar da musulunci ya yarda ya yi da wanda ba musulmi ba babu shakka wanda yake musulmi a kowane irin hali yake ya tsara wanda yake ba musulmi ba saboda haka kaga anan duk fafutukar da zai yi a cikin wannan fatin zai yi ta ne bina'an ala mahabbatin mazmuma zai gina ta ne akan soyayya da take a bar suka ba soyayya da take karɓaɓɓiya a shari'a to shi ne ibnu taymiya yake dukkan wani abu da kaga ana yi a duniya to ka tabbata tushen ita ce soyayya In ma an mahabbatin mahmudatin wa imma an mahabbatin mazmumati ko dai soyayya wacce shari'a ta amince mata ta yarda da ita ko kuma soyayya da take shari'a ba ta yarda da ita ba ibnu taymiya ya yi dogon bayani akan Allah mahabba yana da littafi yana da cikin majmu'atul rasail wal masail da aka buga da jimawa wanda Muhammad Rashid Salim Allah ya ji kansa da rahma ya haƙƙaƙa su akwai qa'idatu fil mahabbati da ibnu taymiya yayi dogon bayani akan wannan tushe ya yi rubutu sama da shafi ɗari akan abin da ya shafi san Allah ko kuma shi kansa so din gundarin so shi yasa anan yayi bayani cewa zai baka abin a dunkula a takaice in kana neman ka samu ka wato shimfiɗaɗɗen bayani faɗaɗɗen bayani to sai ka koma wannan littafi ka'idatun fil mahabbati wanda za ka same shi cikin jami'ar rasail wa masail wanda Dr. Muhammad Rashid Salim rahimahullah ya yi aiki a kansa min al-qawaid kibar daga cikin ka'idoji manya-manya akwai littattafai da Ibn Taymiya ya rubuta waɗanda kowannen su yana ɗauke da kalmar ka'ida ka'idatun fil bid'ati was sunnah ka'ida da take bayani akan bid'a da sunna menene bid'a menene sunna yaya ake iya tantance tsakanin bid'a da sunna yaushe abu yake zama bid'a yaushe ne abu za a yadda cewa sunna ne fa jami'ul a'mal al-imaniyya ad-diniyya la tasduru illa 'an al-mahabbah al-mahmuda ce to dukkan wani aiki na addini dukkan wani aikin da ke da dangantaka da imani yake da dangantaka da addini bai yiwa bai yiwa illa 'an al-mahabbah al-mahmuda face ka da soyayya da take a bar yabo sai ce wa aslul mahabbati mahmuda hiya mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala toshan soyayya wacce take a bar yabo ita ce san Allah subhanahu wa ta'ala mun ce san Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haifar da san kowa kowanne abu ya ka so shi a cikin wannan addini kana san shi ne saboda Allah ya ce a so shi shi yasa Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisin da muka karanta salatu man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah illa lillah ya so mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai Allah duk wanda san Allah da manzansa ne suka hada su babu shakka waɗannan su ne suka yi kyakkyawar addu'a wacce za su samu tagomashin ta ranar gobe kiyama da annabi sallallahu alaihi sallama ya ambaci mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a inuwar al'arshi ranar da kowa ke buƙatar inuwa ya kake ubangiji zai zaɓi wasu nau'o'in mutane guda bakwai ya sa su a cikin inuwarsa sai ya ce wa rajulani ka ha ba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu waɗanda suka so junansu don Allah ba kasuwanci ya haɗa su ba ba zama gari ɗaya ba ba ƙabila ɗaya ba ba yare ɗaya ba ba siyasa ɗaya ba ba don sun yi makaranta ɗaya ba a'a sai dan kawai ya ga yana son Allah shi ma yana san shi san Allah da manzansa su suka haɗa su fafutuka ta ɗaukaka addini ita ta haɗa su ne wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi inda duk gansu sun haɗu akan wannan suka haɗu in sun ma rabu akan wannan dai suka rabu to waɗannan su ne ubangiji zai sanya su yana yana daga cikin waɗanda ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Abu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء ويغبطهم النبيون والشهداء المتحابون في Waɗanda suke تكي junansu saboda جني إن جاء الله ranar gobe kiyama Ubangiji zai tana tanadan musu mimbari mimbari na haske wanda za a ɗora su a kai wanda suke an yaminin rahman suna dama da Ubangiji ya rufe tsohon nabiyuna wa shuhada hatta annabawa sai sun rika cewa kuma su wane waɗancan shuhada uski waɗancan kuma su ne sun dai sun san ba annabawa ne domin ga sahun annabawa su ba sun san ba shuhada uba ne domin ga sahun shuhada uca to su kuma waɗannan su ne ba komai zai sa su samu wannan martaba ba illa al-mahabbatu fillah su so juna dan Allah su haka san Allah shine tushen komai duk abin da za ka yi motsinka da rashin motsinka ya zama ka gina shi akan san Allah إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا ما yake saboda dukkan wani aiki da ya samo asali ba daga san san da yake mai kyau ba daga san da yake mara kyau ba zai taɓa zama aiki na kwarai a gurin Allah ba dukkan wani aikin da mutum zai yi ya zan dalilin da ya sayi yi wannan aikin ba san Allah ne da manzonsa ba to babu shakka wannan aikin ba zai zama karfafe ba zai zama nagari a gurin Allah ba بل جميع الأعمال الإيمانية والدينية لا تصدر إلا عن محبة الله ce a dukkan ayyuka da ke da dangantaka da imani da addini ba za su yi su samo asalinsu ba sai daga san Allah fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu ashe tushen al-mahabbatu fillah al wato al-mahabbatu abin da ta kunsa shine ikhlas tsantsanta abu dan Allah idan aka ce mutum yana son Allah da manzansa ma'ana yana da ikhlasi a cikin ayyukansa a ikhlasi yin abu neman kusanci da Allah dan Allah din shi kadai wato fuskantar ubangiji da abin da ya yarda da shi ya amince da shi ba dan nufin kowa ba sai dan nufin shi kadai to wannan shi ake cewa ikhlasi don haka dukkan wani abu yana buƙatar ikhlasi komai yana buƙatar ikhlasi akwai abin da yake aiki ne na addini na imani da ba buƙatar ikhlasi akwai ko babu akwai mana ko kuna da a babu Dukkan ayyukan da Allah yake so suna buƙatar ikhlasi haka ne? Sai shi ikhlasin kanka. Ikhlasi yana buƙatar ikhlasi? Domin kace yana buƙatar ikhlasi to Allah zama ikhlasin ba. Ikhlasi shine ka tsantsanta abu Allah. to in ka tsannan ta shi dan Allah kuma ada ce kuma ai masa ikhlasi to kuma ba ikhlasin bane wanda yana daga cikin falalar ikhlasi da sa, shi kadai ne ba bukatar ikhlasi dan shi ne ikhlasi saboda haka ko menene mutum zai yi idan ya zama babu ikhlasi to wannan alama ce da cewa babu mahabba salihah babu al-mahabbatu fillah ko mahabbatu Allah mahabbatu sadiqah domin idan har zai yi dan wani kaga ba dan san Allah din yayi ba dan sanya ban wani ko dan jin tsoron wani an kawar da san Allah a nan gefe guda ko kuma an gauraya san Allah din da kuma sanya ban wasu san wasu su yaba to shi yasa ibnu sai ya haɗe magana akan al-mahabba da al-ikhlas saboda ɗaya baya samuwa ba ɗaya ba za a samu al-ikhlasu ba babu mahabbatullah ba za a samu mahabbatullah babu ikhlas ba shi yasa ibnu taymiya sai ya hade su yace fa inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda aka yi dan shi sai wanda tan shi shi ya tuko ka kai aikin wannan shi Allah yake Kamar kama tabbata fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ya يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi kursi cewa ni ne na fi dukkan abokan tarayya wadatuwa daga shirka. duk ababen da ake tarayya da su da ni na fi su wadatuwa ga barin shirka faman amila amalan dukkan wanda ya wani aiki fa ashraka fihi ghairi ya hada shi da wani na ya hada ni da wani fa ana minhu bari to ni ba ruwana da wannan aikin wa huwa kulluhu lilladhi ashrak na bar aikin gaba daya ga wancan da aka yi shirkan da shi ubangiji baya san wannan aikin kaga wannan yana nuna ubangiji baya karbar kowane aiki ne wanda zaka yi shi lillahi wa li ghairihi to ina ga wanda zaka yi shi li ghairi lillahi ba ma lillahi ba ma lillahi wa li ghairihi ba wannan kayi shi dan Allah kuma dan wani to ubangiji ce baya su shi yasa ikhlasi yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayanin sa a hadisansa masu yawa kuma ayoyi da dama na alkur'ani suka zo da batun ikhlasi kamar yadda ibnu taymiya zai gano mana wasu daga ciki saboda girman ikhlasi ne yasa babu abinda magabata suke tsoro irin su samu matsala a ikhlasi ɗaya daga cikin magabata ina jin sufiyanu sauri ko wani ne yake cewa ko hasanul basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da zan yi in ɗora na akan akan ƙasa dan Allah ta zan karɓaɓɓiya a gurin Allah to da na fi kowa farin ciki da na fi kowa murna wato duk da yawan ibadarsu da yawan ikhlasinsu tsoro suke ji kada ya kasance akwai wani abin da ba na ikhlasi ba ya shiga cikin aikin su ba sani ba da za su samu ibada kwaya ɗaya ta karɓo ba tare da ta samu matsala a ikhlasi ba to babu shakka da wannan ya fi komai abin farin ciki wajen su shi yasa Sufyan al-Thawri yake cewa ma sosai shay'an ashadda alayya bin niyyati babu abin da nayi ta gogurmaya nake gogurmaya da shi kamar niyyata kamar ikhlasi na in ji cewa na yi abu dan Allah babu wani haddi babu wani rabo ko wani kaso da wani mahaluki zai samu cikin aiki وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار حديث صحيح يا تبتا نمتاني guda uku waɗanda su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su su ne guma-guman wutan jahannama na farko da za a fara turawa ciki Allah ta wannan hadisin Abu Hurairah ne wanda imam tirmidhi ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da wani lafazi imam tirmidhi ya rawaito shi da wani lafazi yana cikin da dama daga cikin kutubu sunna Sufai ibn Malik ɗaya daga cikin mutanen Sham ne tabi'i ne yake cewa wata rana ya zo Madina sai ya ga wani mutum ana an kewaye shi jama'a sun kewaye shi yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi yace da na matsa kusa sai na ga Abu Hurairah sai na matsa kusa da shi sai na zauna ya gama hadisinsa ya gama wa'azinsa da karantarwarsa jama'a suka wace sai shi shufai ibnu majah sai ya matso kusa da shi ya ce ina roƙonka dan Allah ka gaya mun wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka shi wanda aqiltahu wa alimtahu wanda ka kiyaye ka haddace ka san da shi ka bani wannan hadisi Abu Huraira yace zan baka la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqiltuhu wa alimtuhu zan baka labarin wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mun wanda na kiyaye shi na kuma san shi sani na sosai sannan sai Abu Huraira yayi wani gauran lumfashi ya dandade sannan ya sake cewa zan baka labari la af'alu law hadithannaka hadithan haddathanihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama في هذا البيت ما معنى أحد wa وغيره zan baka wa hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ya gaya min shi a wannan taki a wannan gurin wanda babu wani sai ni sai shi summa nashaga nashghatan ukhra sannan Abu Huraira ya sake yin wani goren numfashi a fama wa mata'a an wajhi sannan ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa ya shafa gumi daga fuskarsa ya sake cewa la uhaddithannaka hadithan حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس أحد معنا wa وغيره zan gaya maka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya min shi a wannan gurin daga ni sai ba wani na biyu tare ba wani na uku tare da mu ثم نشغ نشغة أخرى شديدة sannan ya sake wani goron numfashi da ƙarfi sannan ya sake farfaduwa ya goye gumi daga fuskarsa ya sake cewa da shi zan baka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun a wannan gurin wanda ba wani tare da mu banda ni da shi sannan ya sake yin wani gauran numfashi da ya fi na farko har ma ya tafi zai a kan fuskarta, ya ce sai da na rike shi ya jima a haka sannan ya farfado sannan ya ce manzo sallallahu ta'ala a wa sallama ya gaya mun cewa ranar gobe kiyama idan kana kiyama qiyama yanzilu rabbuna subhanahu wa ta'ala liyaqdi baina ibadihi ranar gobe kiyama ubangiji zai sauko domin yi wa bayansa hukunci ranar kiyama su fa'awwalu man yud'a fa'awwalu man yud'a rajulun istushhida fi sabili fa'awwalu man yud'a rajulun istushhid wa rajulun qara'a al wa rajulun anfaqa malahu farkon waɗanda ubangiji zai ce a kirawo su za a fara hisabin ta kansu mutum uku ne ma'ana nau'i uku ne na mutane mutumin da ya yi yaƙi aka kashe shi a gurin yaƙi mutum na biyu wanda ya karanta ƙur'ani mutum na uku wanda Allah ya bashi dukiya mai yawa sai ubangiji ya ce ma wannan da ya yi yaƙi aka kashe shi yake cewa me kai daga abin da na sanar da kai ya ce ya Ubangiji, na yi yaƙi ƙataltu fi sabilika hatta tushdaitu. Na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar ka har aka kashe na wajen yaƙi na shahada. Sai Allah ya ce da shi, kazabta wa taqulu al-mala'ika kazabta. Allah ya ce masa ƙarya kake mala'iku ma su ce ƙarya kake. Sannan ya kirawo wanda ya bashi alqur'ani yace kai kuma bai kai yace qara'tu alqur'an ana al-layli ana al-layli wa ana an-nahar na karanta alqur'ani nan ba dare ba rana ma'ana na yi aiki da abin da ka sanar da ni na alqur'ani a ruwayan muslim yace na karantar da abin da ka sanar da ni na ilimi sai Allah ya ce da shi kazabta wa taqulu al-mala'ika kazabta ƙarya kake mala'iku ce karya kake qara'ata li yuqalu qari faqad qila wancan na farko da yace yayi shahada Allah ya ce da shi karya yake mala'iku suka ce karya yake sai ubangiji ya ce ka dai yaƙi dan a ce da kai jarumi kuma an faɗa shi kuma wannan na biyu Allah ya ce ka dai yi karatun dan a ce da kai makaranci kuma an faɗa sai na ukun su wanda ubangiji ya bashi dukiya da yawa ce kai kuma mai kai ya ce ya ubangiji ban bar wata hanya ta taimakon addinin ka ba ce sai da na taimaka Allah ce ƙarya kake mala'iku su ce ƙarya ki? yi sannan ubangiji ya ce ka dai yi haka ne dan a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannunsa to kuma an faɗa daga nan ubangiji sai ya sa waɗannan mutane guda uku a ja zuwa giri zuwa jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira haula thalatha huwa awwal man tusahharu bihim an-nar yawm al-qiyamah a ruwayar muslim kowane ɗaya daga cikin su da zarar aka gaya masa cewa kai haka ne dan wata bukata kuma ka cimma bukatarka fayu'maru bihi fayushabu ala wajhihi thumma yulqa fi an-nar Allah ce wa mala'iku ku kama shi a jashi ta akan fuskarsa a cike a je a jefa shi haka har waɗannan mutane uku ko nau'ukan mutane uku su ƙare. Sufai ibn Matan yake cewa sai aka zo aka gaya wa Muawiya ibn Abi Sufyan wannan hadisi. An ce wani mutum ne ya shigo ya gaya masa. Da ya gaya masa sai Muawiya yake cewa هؤلاء يفعل بهم هكذا فكيف بمن بقي من الناس idan waɗannan ga abin da za a yi musu to ina da sauran mutane kuma in ji muawiya فبكى بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك فقلنا قد جاء هذا الرجل بشر معاويه ya fashe da kuka kuka bai tsanani har fadawan su suka fice da muka yi tsammanin mutuwa ba zai saboda kuka suka fara cewa kai mutumin nan da ya shigo ya ka hadisin da ya ka mana sharri a fada ga sarkin mu'mini zai mutu saboda hadisi can mu'awiya daga baya bayan ya farfado shi ne yake cewa kada Allah wa rasu Allah da manzansa sun yi gaskiya man kana yuridu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqatun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya yi gaskiya da yake cewa waɗanda suke son rayuwar duniya da kawace-kawacen waɗanda suke yi ba don Allah. Waɗannan ula'ikan da waɗannan su ne muke cika musu ayyukansu tun a nan duniya wa hum fiha la yukhasun ba za a tauye musu wani abu na aikin su a nan duniya ba waɗannan su ne a duniya lahira kuma ba su da wani rabo illan nan ulaika alladhina lahum laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha duk aikin da suka yi a duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa a duniya ana ganin shi kamar gaski, ƙarya ne kaga wannan shine al-hadithu salata da Ibn taymiya yake ishara zuwa gare shi annan wanda yake nuna girman ikhlasi da hadarin yin abu ba ikhlasi duk girman abu da aka yi shi ba ikhlasi to sakamakon sa rushewa kuma mutum ba zai ba zai samu wato sassauci a gurin ubangiji ba shi yasa ibnu taymiya ce wa sabaka fil hadith hadith salata alladhina hum awwalu man tasaa'u bihim an hadithin mutane guda uku waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su alqari'ul mura'i wanda zai zama mai makaranci amma mai yi dan a gani dan a yaba wal mujahidul mura'i wanda zai fita jihadi dariya riya wal mutasaddiqul mura'i da kuma wanda zai bada sadaka dariya riya yace bal ikhlasu dini bal ikhlasu dini billahi huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah siwah وهو الذي بعث به الاولين والاخرين من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه ائمه اهل الايمان وهذا هو خلاصه الدعوه النبويه وهو كتب القرآن الذي تدور عليه رحاء قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن القاتلين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين إلى قوله أليس الله بكاف عبده ويقومونك بالذين من دونه إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أن هن كاشفات ضري الآية إلى قوله أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعت القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ما لم يجد بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ين الدين دان الله شين الدين دان الله بايا أكبر ولا الدين إن بشيبا وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل Ikhlasi shine addinin da Allah ya aiko mutanen farko ko annabawan farko ya aiko annabawan ƙarshe da shi. Wa anzala bihi jami'al kutub shine abinda Allah ya saukar da dukkan littafai da shi. Wattafaq alayhi a'immatu ahli al-iman shine abinda dukkan limamai na ma'abota imani suka yi ittifaqi akan sa. Wa hadha huwa khulasatu ad-da'wati an-nabawiyya shine ainihin tsantsar الدعوة وتوأذي كرع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطب القرآن الذي تدور عليه رحاه شيء تلكي نأتنا القرآن وأن أتكنس ذا زاغيوا قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الله يجي القرآن littafi ne da ubangiji ya saukar da shi ko saukarwa ce daga ubangiji wanda yake al-aziz al-hakim magwayi mai hikima inna anzalna ilayka al-kitab lalle mu mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai tsantsanta addini gare shi kadai ala lillahi dinul khalis saurara addini tsantsar addini wanda babu gaurayin shirka a cikinsa wannan ne na Allah ma'ana shi Allah yake karba haka nan ubangiji ya ce wa suratu kulluha ammatuha fi hada ma'ana suratul zumar wacce a cikinta wannan wannan ayoyi suke gaba ɗayanta ko ka ce mafi yawancinta dan ta tattaru wannan ma'anan ne magana akan ikhlasi da tsantsanta addini dan Allah da yi dan Allah ba yi dan wani ba ka qaulihi kamar inda Allah yake cewa qul inna inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kace lallai ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarci ni dan in kasance farkon musulmi wato wanda yafi kowa a cikin musulmi wanda yake a a tahun farko cikin musulmi shine ma'anar awwalal muslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin 'azim ka ce ni ina jin tsoro har idan na taka wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma qul a a'budu mukhlishan lahu dini ka ce Allah kadai nake bautawa ina kuma mai tsantsanta addini na gare shi fa'budu ma shi tun min dole ku ku bautawa da abin da kuka dama ba shi ba kamar yadda Allah ke cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani ya imani wanda ya so ya kafirce ya kafirce kamar da ke ta i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke yi kuka ga dama Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da kuke aikatawa fa'budu ma shi'tum min dunihi ku je ku bauta da abin da za ku bauta ba shi ba qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ce lalle hasararru hasararru na hakika su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama ala zalika huwa al-khusran al-mubin saurara lalle wannan ita ce hasara bayyananniya har inda Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu ubangiji bai ishi bawansa ba shi kadai bai ishi ya taimaki bawansa ba ya bashi kariya babu shakka ya isa wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna tsoratar da kai da wasu waɗanda ba su kai Allah waɗanda ba Allah ba suna tsoratar da kai gumakansu suna tsoratar da kai kada gumakansu su shafe ka da wata hukuma wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu bai shiryar da shi wa man yahdihillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi azizin intiqam wanda ubangiji kuma ya shiryar da shi to babu mai batar da shi ashe ubangiji ba shi ne mabuwayi ba wanda yake ramuwar gayya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله idan ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa za su ce Allah ne qul afara'aytum ma tad'una min dunillah ka ce da su afara'aytum ma tad'una min dunillah ashe ku bani labari Ga abin da kuke bautatawa ba Allah ba in arada ni Allahu bi dhurri idan ubangiji na ya so ni da cutarwa ya nufe ni da cutarwa hal hunna kashifatu dhurri shin za su iya yaye cutar da so ni da ita ya nufe ni da ita أو أرادني برحمة هل هن ممسكات ممسكات رحمته ko kuma ya so da wata rahama shin za su iya rike rahaman nan tashi wal hasbi Allah alaihi yatawakkalul Ka kace ubangiji ya ishe ni gare shi ne masu dogaro suke dogaro har inda Allah yake cewa taqabu min dunillahi kifa shin sun riki wasu ababan wato masu ceton su ba Allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala la ya'qilun kace ko da kuwa ababen nan da kuka rika za su cece ku a gurin Allah ba su da mallakar komai wala ya nuna ba su da ma hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba ɗaya Allah ne lahu mulku samawati wal ard shi ke da mallakar sammai da ƙasa thumma ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah ba hada da abubuwa ba hada da ababen tarayya su ba ba ambaci ababen da suke bautawa ba Allah ba ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zakatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai su cike da su cika da fushi su cika da kunci da damuwa saboda ba a faɗa abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda Allah ke cewa idan zakarta rabbaka fil qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura duk sanda zaka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alqur'ani sai kaga sun fita a guje kamar an rarake su ubangiji yace wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun a duk kuma lokacin da aka ambaci wasu ba Allah ba sai kaga suna yin farin ciki yayin da za a yi magana tauhidi ba ta so yayin da za a yi magana karamomin waliyai kuma sai su rika farin ciki kul afa ghayra allahi ta'muruni har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun shin wani Allah kuke umarta ta in bautata wa ya ku jahilai ya ku waɗanda ba su san abin da suke yi ba wannan Allah kuke so in rika bautawa ba Allah ba wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin alhali kuma ubangiji yayi maka wahayi yayi ma waɗanda suka gabace ka daga cikin annabawa wahayi cewa lalle tabbaci hakika har idan ka yadda kai shirka ayyukan ka gaba ɗaya za su rushe kuma za ka wayi gari daga cikin asararru balin la fa'bud bal Allah kaɗai za ka bautawa wa kun min shakiri ka zamo daga cikin masu godiya ga Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya azurta mana ikhlasi cikin dukkanin ayyukanmu mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dangane da daurar da aka sanar daura ce da ta san wasu da dama daga cikin ɗalibai sun san da ita nan ba wanda mai karan farko ba an da dai ana yin ta abinda ake bukata shine a samu mahaddata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka samu mahaddata alqur'ani mai girma amma ana so wanda zai ba da himma wajen haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara da haddace alqur'ani domin shi ne babban kundi dukkan wani abin da zai biyo bayan su zai biyo saboda ba daidai bane a je ana tura masa haddar sahihai ba tare da ya haddace alqur'ani ba a fara ba shi dama ya haddace alqur'ani sai kuma ya zo sai a hada masa sai ya zama kitabu wa sunna to akan yi su akan yi daura a tsawon kwana arba'in ana son wanda yake da lokaci cikakke zai iya ba da kansa tsawon kwana arba'in din nan ba inda zai je a nan gurin daura zai yi kwana ba a ba a fito a da gida ko a tafi wani harka a da za ka yi ta abin da za ka yi ta hadda kuma da dama daga cikin matasa waɗanda suka yi musharaka tun shekaru da suka wuce duk sun yi wannan an haɗa bukari da muslim wato a hadisan da suke mutafakun alaihi aka tara su guda wanda ake so ɗalibi ya haddace alƙalla ya san Bukhari ya rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi wani Muslim ya rawaito hadisi kaza ta hanyar sahabi wani a dan a kaura cewa irin a wani hadisi an ci a wani hadisi a wani hadisi hadisin wa Bukhari Muslim Tirmidhi da Sahih shi ma bai sani shi ne ya san hadisi to wani lokaci sai ka an kwashe ka wani hadisin canjeji hadisin daji ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba an dora ka akan abin da ba daidai ba wanda yake cewa dan Allah eh, da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin magana da san rai sai dai wahayi to wannan ya hada har da maganganunsa na yau da kullum shi da sauran mutane babu shakka abinda ake magana a kansa shine maganganun da suka shafi addini yanzu ko anil hawa ana nufin maganganun da suka shafi addini sai waɗanda ubangiji ya masa wahayi kasancewar yana ishtihadi ko baya ishtihadi wannan magana ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yakan iya yi ishtihadi daga baya ubangiji ya tabbatar da ishtihadin nan ko kuma ya masa gyara kamar yadda ya mata gyara akan karbar fansa daga waɗanda aka kama su ribatattun yaki a badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga shawarar sai na abubakar aka karbi fansa aka sake su Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da take cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yutqina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم aka nuna musu cewa bai kamata su karɓi fansa ba a wannan lokaci to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ne da ijtihadin daga baya kuma alkur'ani ya sauka ya gaya masa ga yadda zai yi mutane waɗanda suke munafukai sun rika zuwa suna neman izinin sa ya ba su dama su zauna kada su fita yaƙi yaƙi ta buka kuma ya rika ba su dama su karka zama daga baya ubangiji ya nuna masa ba haka ya kamata ya ba kamata ya yi bincike kafin ya ba su izini Allah madaukakin sarki ya ce da shi aka babu an na azin talabu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al Allah ya yafe maka dan menene ka ba su izini ba tare da kayi bincike har ka fahimci wa su wane ne suke da gaskiya su wane ne kuma makaryata ba to kaga duk wannan aiki ne da ijtihadi wanda wasu malamai suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yin aiki da ijtihadi sun yi ijma'i akan cewa dukkan abin da ya ba komai zai sa ni in yi haka ba ce sai dan na ga larabawa sun haɗa kansu gaba ɗaya suna neman su yunkuro a kan wa kada bukum min kulli jari sun kuma haɗa kai domin su kawo muku farmaki ta kowane bangare fa aradtu an aksira ankum shawkatahum ila amrin ma sai nake so in karya musu wannan shirin da suka yi da wannan ƙarfin nasu dan in mayar da hankalinsu zuwa ga wani abu daban shi ne a lokacin suka ba shawara ganin cewa ba ba haka ya kamata a yi ba kada a ce za a ba su wani abu na noma da za a noma a na mutanen Madina kaga yi ijtihadi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani al'amari na rayuwa na maslahar rayuwa wanda daga baya sahabbai suka ba shawara ya kuma karkata zuwa ga shawara su ya aiwatar da ita saboda ka cikin al'amuran rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ijtihadi shi yasa lokacin da ya zo ya wuce ga wasu mutane suna yi wa dabino fili sai ya ce ai ba sai ma kun yi ba da suka fasa yi kuma sun zaci kamar wahayi da yake magana shi da suka fasa yi sai kuma wannan dabinan bai yaya ba sai suka zo suka kawo kukan su ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce to ai ko kuka fi sanin addini ku ni ba ta ne ba sai kun bari cewa na yi dama kun bari ba cewa ne ku bari ba sai da dama kun bari saboda haka ko kuka fi sanin harkar addini ba ka abin da ya shafi a harkar duniya abuwa antum a'lamu bi umuri ku. shi yasa a wani hadisi yake cewa abin da ya shafi addini ku yi wannan da shi ma'ana ku kawo mun shi abin da ya shafi duniya kuma wannan ko kuka fi sanin ta ka abin da ya shafi duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi anan abin da ya shafi addini ma wani lokaci idan ba a saukar masa da wahayi da gaggawa ba kuma akwai buƙatar yayi hukunci yakan yi ijtihadi wani lokaci kuma hukuncin ya sauka sabanin ijtihadinsa don haka malamai suke cewa abin da ake nufi da bayan ta anil hawa ko da hada zai ba zai sa san zuciya a ciki ba ba wani abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam zai sa san zuciya a ciki haka babu san zuciya a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaka wanda yace dangane da hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa iya furta harafin dawa. shin akwai hadisin kuma ya inganta wannan magana ce amma a matsayin sa na hadisi bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa afsahu man nafaqa bid ya ga kowa fasaha wajen fadar dad dan a faɗi kasancewarsa balarabe ne tsantsa wanda kuma ubangiji ya bashi fasaha ta iya hakurta harshen larabci da sarrafa shi sama da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka tsoke jawami al-kalim ubangiji ya bashi tattararrun maganganu in yayi magana karkashin magana sai ka fitar da abubuwa da dama fitar da abubuwa da dama ka duba hadisin ya aba umair ma fa'ala nughayr jumla biyu ya aba umair ma fa'ala nughayr amma a karkashin sa malamai sun da fa'ida ta ta kusa hamsin ko sama da haka karkashin wannan jumla guda biyu saboda haka zaka ga jumla yar hadisi baya daya amma malamai sun yi manya-manyan littattafai wajen sharhin sa to wannan fasaha ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ake masa kirari a ce afdalu man nataqa bizzat ma'ana afsahu man nataqa bizzat wanda yafi dukkan larabawa fasaha shi ne ma'anar magana saboda haka zaka faɗe ta ne ta fuskar sitan ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ta fuskar hikayar hadisi ba ka ce manzon Allah ya ce ana afsahu man nataqa bizzat wannan ba wannan kuskure amma zaka ce huwa kana sitanta shi cewa shi ya kowa fasaha wannan gaskiya ne wannan yace ni ne na bi wani mutum sallah sai bayan kwanaki sai ya ce mini ai bai yi wannan sallah da tsarki ba to malam yaya zan sake rama wannan sallah ne ko ko a kai sallah ka tayi kai sallah ka tayi yayin da ka bi shi kana tsammanin yana da tsarki shi ko bai da tsarki to ko da kuwa shi daga baya bai ci bai da tsarki shi abin ya shafa ban da kai shi yasa idan aka fara sallah ko da an zo raka a ƙarshe sai liman ya tsira baya da tsarki sallama mu ta rushe sallama mu tana nan kare cewa kawai da wannan abin shi kadai ya shafa don haka shi zai je ya sake alwala ya zo ya fara sallar daga farko ba dadawa zai akan kuku da na baya ba amma kai kowa za ka ce hukun kuma da kai ai tun da ba da tsarki yake ba ta lalace to haka ko da an gama sallah sai ya bai ba da tsarki sai ka riga ka hayi wannan matsalar shi kadai ta tsaya a kansa dangane da shiga makabarta da takalmi shin akwai laifi ne idan ka shiga da takalma domin gudun taka kaya ko kuma wani abin da zai iya ji maka rauni dan na ga wani dan uwa ko mun kayar da ke akwai ba yadda zai iya shiga da takalminka wanda kokarin ka ne eh, kada ka matsa masa ka ce sai ya sa takalmi shi ba kuma kai ya matsa maka ya ce sai ka cire ka taka kaya komai na addini ana yin shi ne Allah ya yi fattakullaha mastata'tum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra babu shakka ba sharadi bane ubangiji ya dora mana kwamfata kafafuwan mu da kaya da kwalba idan za mu kai gawa sai a daina tafiya wanda ya san makabartar haka take kuma ahlus sunna sun ce sai an cire takalmi sai ce to gaskiya ne tunda ba wajibi bane jana'izar to ni na hakura da kiradi daya a yi sallah da ni sannan kuma a je a kai shi ni ba zan je fasara na hakura kaga an an sa mutane sun sun salwantar da wani kiradi guda ɗaya na lada wanda kowanne kamar yadda sifarsa ta zo ya yi girman dutsen kudu saboda haka idan har akwai kaya a ciki za a cewa tilas tilas sai mutum ya zama takalmansa shi kansa cin takalman malamai sun kan ja a kan wajabcin yin hakan idan ya kasance mutum ba zai cutar da da kabari ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ya sahiba ne in za'u ma fa innaka qad adaita ya kai mai sanye da waɗannan takalma masu wannan suna ka cire su ka cutar da na cikin kabari shi ne wasu ke ganin kamar ya dinga yana taka su yana taka makabari ne wajen da yake tafiya a cika cire su wasu kuma suka ce a saboda takalmin na nau'in wannan takalmin shine ba a san a shiga kabari da su saboda takalmi ne na alfahari takalmi ne na kariya domin mai tsada ne a wancan lokaci takalma ne masu tsada irin takalmin yan ajin tubarkalla a yau shine sai ya cire su to dai akwai maganganun malamai to ko da za mu rinjayar da rashin shiga din idan ya kasance makabartar ba wato ba wato ba ta da akwai kaya a ciki akwai abubuwan da zai cutar da masu tafiya a kafa to anan ba a cewa tilas tilas sai kowa ya cire takalminsa ko da kuwa za a fito da kafa jina jina wannan ba ba shari'a ba ce. wannan babu komai ko da ba ta gawa ma tana iya yin ta da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan sai dai ba sharadi bane sallah da takalmin sai dai kai din ko da kuwa yanzu kamar nan da shi kula kaga za kai ne mutum ya shigo da takalmin sa ya tsaya ya amma kamar da can waje an abin nan sabu ya kai har waje sai ya zo tsaya da takalmi babu komai dan wasu sun ɗauki abin kuma kamar sharafi ne ko da a masallaci ne da akwai wanda aka rika ɗaukan su aka faɗa ana je su waje a kan sai yayi sallah ta kalli da ga wannan ba daidai bane za mu ta akan waɗannan tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka karanta daidai abin da muka kuskure Allah ya yi mana waɗanda suke da buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in